Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu. Nawa kowa barka da zuwa. Cikin wannan tasha ta mu mai albarka tashar da muka saba kawo muku tutorials da suka shafi harshen Turanci ko kuma da harshen Hausa Wani lokaci kuma mukan yi bayane-bayane a kan yadda za ka yi wasu abubuwa da ya shafi wayarka da wasu abubuwa da za ka yi wanda suka kasance dai ba kowa ne ya su ba a game da waya, wayar hannu kenan. To yau ina waye gari da safiyar nan yau na ga wani message a screen ɗin wayata. Shi wannan message ɗin abin ya bani mamaki. Ina jawo screen ɗina ta sama ina buɗe data. Kawai sai na ga kuda. Akwai wata wallet da ake ce wa kuda. Sun mini message sun ce make money from referrals zan samu kuɗi da referrals suka ce open oh, your a app tap more in taɓa mo kenan sai in taɓa referrals in yi sharing referral code ɗina duk wanda ya completing referral ɗin ma'ana ya taɓa referral link ɗin ya je ya ɗauko application ɗin ya download ɗinsa to za su bani kuɗi har naira dubu ɗaya kun ga abin da suka ce min kenan to shi ne na ga kuma bai kamata a ce in samu wannan dama ni kaɗai na riƙe ta ba duk wanda yake buƙatar ya samu kuɗi cikin kwanciyar hankali ba tare da ɓata lokaci ba shaf shaf kenan to ga dama ta samu sai ya danna ga link nan zan saka a ƙasan bidiyon nan link ɗin application ɗin guda ɗin ka buɗe shi wato shi guda kamar banki ne digital online banking banki da zaka iya transaction da shi idan miliyan dubu ce da kai baka da matsala suna da garanti kusan mutane da yawa sun san su ba su da matsala gurin wai ka ce ko in ka zuba kuɗinka za ka yi maka wasa da dama. To yanzu misali bari na buɗe muku nawa guda ɗin da cewa dai na san ba kuɗi ne a ciki da yawa ba. Na haifi na buɗe data na yanzu zan je na buɗe guda in nuna muku inda suka ce mu taɓa. To jama'a ga guda ina ina yauwa ga shi nan ce ga shi nan guda na buɗe shi yanzu ga shi nan ya buɗe. to su ku dawo su yarda gaskiya wani ya musu bidiyo recording akan abin da ya shafi wallet ɗin mutum ba ko kuma ya buɗe ta dai ya shot ko kuma recording ba zai ba to idan mutum ya buɗe wannan application na kuda gashi sai a can ƙasa zai ga kalmar mo in ya taɓa mo can a can ƙasan ƙasa kuma zai ga abu na ukun ƙarshe zai ga rubuta referrals daga nan sai ya kwafe referral link ɗinsa sai ya buɗe shi to kar ku damu da wai ban nuna muku ba dalilin da yasa ciki bai fito ba saboda baya ɗaukar safar recorder a waya version 10 irin wannan ko kuma makamancin haka to shi wannan dai shine yadda abun yake kuma ba shi da wahala ga dukkan mai buƙatar ya samu kuɗi ga dama ta samu idan ka samu damar samun kuɗi ba cewa kai ka rike ta ka ce wannan ba za ta yi ba wannan in dai kai za su baka abin da suke so shine kawai ka saka kati idan ka je kai saka kuɗi a cikin wallet ɗinka kai validating identity ɗinka za ka karanta condition ɗinsu za su baka kuɗin a ciki mun gode mun gode sai anjima sai mun ƙara haɗuwa cikin shiri na gaba. Bye bye.